Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. a yau Laraba 21 ga watan Yuni na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Kwararru a fannin yaƙi da ta'addanci sun ce a halin yanzu nahiyar Afirka ta zama wurin da aka fi fama da ta'addanci a duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana shugaban kasar China shi Jinping a matsayin dan kama karya inda ya ce shi ya tsorata sosai a lokacin da aka harbo balambalan balan ɗin China a cikin kasar Amurka. majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci sudan ta kudu da ta hanzarta aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2018 tare da gudanar da zaɓe a ƙarshen shekara mai zuwa to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Kwararru a fannin tattalin arziki da wasu 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan batun ciwo bashi daga bankin duniya da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta ce za ta yi don ba da agajin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur ga mabukata. a yi kokari a rufe hanyoyin da barayi ke sata a kokari a kama mutane waɗanda suka yi wurin da suke da kuɗin jama'a a hukunta su a kokari a hana satin man fetur da ake yi shin duk kuɗin nan ina suke zuwa duk kuɗin sai da mai ina suke zuwa ba dole ne hanyar samun kuɗin shiga ta zama hanya ta ciwo ba ke ba masanin shari'a kuma mai nazari kan al'amuran yau da kullum barista mai nasara umar kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan za ku ji cewa tun bayan sallamar manyan jami'an tsaron najeriya da shugaba bola tinubu ya yi a farkon wannan makon tare da naɗa sabi 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kamar yadda muka saba a kowace ranar laraba a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi da farko. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan asubahin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ƙwararru a fannin yaƙi da ta'addanci sun ce a halin yanzu nahiyar Afirka ta zama wurin da aka fi fama da ta'addanci a duniya, inda a shekarar bara aka kashe rabin waɗanda lamarin ya ritsa da su a faɗin duniya a yankin kudu da hamadar Sahara kaɗai. amma sun ce kungiyoyin alka'ida da is na ci gaba da yaduwa kuma sun himmatu ga aikin su hukumar 'yan sandan kasa da kasa ta interpol a yayin wani taron tattaunawa a majalisar ɗinkin duniya a jiya talata ta kuma ce ta'addancin da ke da alaka da tsatsauran ra'ayi ya karu da ninki hamsin a cikin shekaru goma da suka gabata musamman a kasashen turai da arewacin amurka da wasu sassan asiya da tekun pacific kwararrun na ganin wato taɓarɓarewar harkokin tsaro a duniya ya haddasa barazanar ta'addanci ta zama mafi rikitarwa da ƙara yaduwa yayin da jirage marasa matuƙa da bayanan sirri suka buɗe sababbin hanyoyin tsarawa tare da wato tsara hare-hare da kuma aiwatar da su majalisar ɗinkin duniya ta shirya karɓar bakuncin wani taro na hukumomin yaƙi da ta'addanci a wannan makon a jiya talata shugaban amurka joe biden ya bayyana shugaban ƙasar china xi jinping a matsayin ɗan kama karya inda ya kara da cewa shi ya tsorata sosai a lokacin da aka harbo balan-balan ɗin ƙasar ta china a cikin farfajiyar ƙasar amurka a farkon wannan shekara biden ya furta kalaman ne a wani taron gidauniyar tallafi da aka yi a california kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da shi a ziyarar da ya kai a ƙasar china tare da manufar sassauta rikicin da ke tsakanin ƙasashen biyu a kokarin ganin ba a bata dogon lokaci ba an faɗaɗa yawan jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasa da ƙasa kan manyan tekuna domin neman wani jirgin ruwan da ya ɓace a cikin tekun atlantika yayin da yake kokarin kai mutane biyar zuwa tarkacen jirgin ruwan titanic jami'an tsaron gabar tekun amurka sun ce binciken ya kai murabba'in mil dubu goma wato murabba'in kilomita dubu ashirin da shida amma ba a ga ko alamun jirgin da ya ɓace ba da ake kira titan ko da yake masu ceto sun yi shirin ci gaba da duddubawa lokaci na kurewa saboda jirgin wato ba zai yi kasa da kwana biyu da iskar oxygen da ya rage a cikinsa ba idan ma har yanzu yana nan kuma yana aiki madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu Kwararru a fannin tattalin arziki a Najeriya da wasu 'yan kasar na ci gaba da tafka muhawara a kan batun ciwo bashi daga bankin duniya da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta ce za ta yi. Don ba ma'aikata da marasa galihu agajin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Sanarwar yunkurin ciwo bashin ya fito ne bayan taron majalisar tattalin arzikin ƙasa a ƙarƙashin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima wacce ta ce za ta kafa kwamiti da zai gudanar da aikin nan da makonni biyu. Kwamitin zai fitar da hanyoyi da za a bi wajen samun kuɗaɗe daga bankin duniya da zai sa a samu tallafi kuma a rarrabar da tallafin ga ma'aikata da marasa galihu a ƙasar. To sai dai masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya ce bashi hanji ne yana cikin kowa. Bashi hanji ne yana cikin kowannenmu. kasashen duniya baki daya kasar amurka ne kasar birtaniya ne kasar jamus ce a kasar afirka ta kudu ne kasar sin ne wato china kowane kasashe kuma kowace kasa ana bin ta bashi saboda haka don ana bin najeriya bashi ba wani sabon abu ba ne ba kuma wani abin da za a ce wai allah wadare ba ne don mun je mun ci bashi asali ma kama nemi bashin ka samu a baka shi kanshi shi wata daraja ne wani mukami ne don wani zai nemi bashin ya rasa mu fahimci wannan gundarin bayani Amma ga kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Habu Hamisu ya yi tir da batun bashi a daidai wannan gabar. Bashi din nan aka ciyo shi talakawa ne za su biya. Talakan da an riga ma an yi mai abinda aka yi ma ya zamanto ya rasa kanshi baya iya tunani ya kai ga cewa al'umma na so masu mutu su bar duniya saboda azaban da aka shiga a can baya kuma gashi yanzu za sake daurawa al'umma wata azaba wanda ya fi na baya in aka ce za a ba da tallafi duk wani tallafi da za a ba da wanda ba wai duk al'umma ba ne za su amfana ba ba tallafi bane wannan ya zama mai yaudara amma mun san cewa ana cin bashi ne sai a kara sace wainan abubuwan talaka ba sa jin wato ba sa amfana da sukan da aka ci a baya ga alhaji saminu dauda kambari yana ganin akwai kalubale da sai gwamnati ta haɗa kai wuri guda kafin ta magance shi ni abin ma ya ban mamaki bai kamata a ce najeriya tana ci gaba da neman bashi ba. Kuɗaɗenmu da mutane da aka sassace da wanda yake cikin gida da wanda yake waje idan da gaske ake idan aka dawo da su kasan nan. Gani na tabbata kashi a cikin kashi tare aka dawo da kashi saba'in ko tamanin zai share duk sukan da ake ci. Shi ma masanin shari'a kuma mai nazari kan al'amuran yau da kullum barista mai nasarar Umar ya tsokaci ne kan batun karɓo bashin. a yi kokari a rufe hanyoyin da barayi ke sata a kokari a kama mutane waɗanda suka yi wub da ciki da kuɗin jama'a a hukunta su a kokari a hana satan man fetur da ake yi a kokari kuma a nemi kamfanin man fetur ɗin ya yi bayani shin duk kuɗin nan ina suke zuwa duk kuɗin sai da mai ina suke zuwa idan an ce do 'yan najeriya ne a fito a yi mana bayanin suwa suka mallaki kamfanonin mai na najeriya da su wane ne kuma meye dalilin da ake ba wasu rijiyoyin mai na alfarma amma kasa na cikin talauci a kokari do a gani kuma kuɗin da aka kashe aka je aka ciwo bashi da sunan za a gyara matatun man fetur me yasa ba a gyara su ba waɗanda aka ba wannan abin a kama su a hukunta su so ma ya mayo waɗannan da akwai kuma sace-sace da ake ta yi na gwamnati in aka daddoda waɗannan kafofin za a samu kuɗin shiga ba dole ne ya hanyar samun kuɗin shiga ta zama hanya ta ciwo bashi ba abin jira a gani shine irin tsarin da gwamnati za ta yi wajen tabbatar da kwamitin ya yi aiki bilhaƙi da gaskiya wajen samo wa ƙasa sauƙin raɗaɗin cire tallafin man fetur ba tare da ɗaukan lokaci ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. Dan shugaban Amurka Joe Biden, Hunter Biden, ya cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'a na amsa tuhumar aikata laifuka uku na haraji da makamai na gwamnatin tarayya a wata yarjejeniyar da mawuyacin abu ne a ɗaure shi a gidan kaso. A cewar wata karar da aka shigar a kotu a jiya talata, dan shugaban kasar mai shekaru hamsin da uku wanda ya dade yana fama da matsalar shan hodar Iblis da kuma alkiblar bincike kan harkokin kasuwancinsa a kasashen ƙetare. zai amsa laifukan cin hanci da rashawa guda biyu na rashin biyan haraji kan lokaci a shekarun 2017 da 2018 haka kuma karar kotun ta ce ma'aikatar shari'a za ta tuhumi biden amma ta amince ba za ta gurfanar da shi a gaban kuliya ba dangane da sayan bindigar da ya yi a shekara ta 2018 sa'ad da yake amfani da kwayoyi duk da cewa ya yi ikirarin cewa baya amfani da kwayoyin yarjejeniyar ta bukaci biden ya kwashe tsawon shekaru biyu ba tare da ya sha kwaya ba haka kuma ya amince ba zai sake mallakar makami ba a ƙarshe a jiya talata babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sudan ta kudu ya buƙaci shugabannin ƙasar da su hanzarta aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 2018 da goma sha takwas da aka farfaɗo da ita tare kuma da gudanar da zaɓe a ƙarshen shekara mai zuwa nicholas haysom shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya shaida wa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya cewa yanzu ba lokaci ne da za mu kawar da kai daga sudan ta kudu ba abin da za mu iya koya daga sudan ɗin shine yadda za a iya samun nasarar samun zaman lafiya cikin sauri ya ce a kiyasin da suka yi an makara a tsarin samar da kundin tsarin mulki da kusan watanni goma da lokacin da aka tsara shirin zaɓe ma an makara da watanni takwas kuma an wato ana wato shirye-shirye da dama na tsaro na shirin miƙa mulki sun tsaya cek hesom ya ce mai yiwuwa ne sudan ta kudu ta rufe gibin da aka samu a shirye-shiryen zaɓe ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar da su amince da dokar zaɓe tare da kafa hukumar zaɓe ta ƙasa bayan samun 'yancin kai daga sudan a watan yulin shekara ta 2021 sudan ta kudu ta faɗa a cikin yakin basasa na fiye da shekara biyar inda dakarun da ke biyayya ga shugaba salva kiir ke fafatawa da magoya bayan mataimakin shugaban kasar rick machar labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mu sake komawa bangaren rahotanninmu. 'Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani game da sauya manyan jami'an tsaron kasar da shugaba Bola Tinubu ya yi tare da fatan sabbin jami'an za su yi aiki yadda ya kamata don tabbatar da tsaro a kasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani a cikin wannan rahota. yayin da shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ya cika makonni uku kan karga mulki a matsayin sabon zababben shugaban kasar najeriya da bayyana salaman manyan hafsoshin sojojin kasar hada da wanda ya gada mai ba shawara na musamman kan harkokin tsaro da kuma asibitin janar din yan sandan kasar shugaba bola ahmed tinubu wanda shi ma tsarin mulkin najeriya ya ba shi dama don gudanar da sauye-sauye daga dama da kuma da duk wanda yake so don ganin cewa ya zaɓo wanda zai iya aiki da su sai dai wasu 'yan najeriya na ganin cewa irin wannan sallaba da aka yi wa manyan hafsoshin sojojin kasan ma haka mulkin soja ko mulkin demokuraɗiyya ya gada ya dai zaɓo mai ba shawara kan harkokin tsaro na musamman daga jihar adamawa da ke shirya arewa maso gabacin najeriya sannan babban hafsan hafsoshin sojojin kasar da ake kira chief of defense a turance daga jihar kaduna shi kuma babban hafsoshin sojojin sama ya fito daga jihar kano shi ko hafsoshin sojojin ruwa ya fito daga jihar enugu shi ko da ake kira chief of defense intelligence ya fito daga jihar cross river shi kuma Speto General din 'yan sanda kasar an zabo shi ne daga jihar Ogun. To ko me in Najeriya ke cewa ne game da irin wannan sallama na cop ɗaya? To sunana Abubakar Muhammad Salisu. To gaskiya dai ka san dama yanayin gwamnati haka yake in sabon gwamnati ya zo dole sai ta kawo ita nata mutane da ta yadda da su wanda take so da yi aiki da su kuma haka din yakan kawo cin gaba kuma yake kawo wasu sabbin mutane su shigo su ma gwada nasu rawan a gani wanda aka cire su su sun gwada nasu mun gani kuma muna ma shi shugaban kasa fatan alheri da kuma waɗanda su iya zaba din su ma duk da muna musu fatan alheri kuma dama ita gwamnati haka ta gada malam yakubu ba yawwa abun bai zo da mamaki ba don kowa na tsammanin haka so sai dai fatan da za mu yi musu shine za mu ce sun zuwa sa musamman mu kamar da muke arewa maso gabas tunda an fara samun sauki wasu na saranda kamar shi chief of defense staff sabo yana nan a karkashin sa aka fara wannan program na boko haram suna saranda da sauransu so mu ta nan muna fata zuwan shi din nan tunda ya san wannan abin da ake ciki zai ƙara inganta sa inganta shi a tabbatar an samu zaman lafiya sannan su kuma nasarorin da ake samu a samu a buɗe duk hanyoyin da ke arewa maso gabas. suna na ibrahim gwamna amma ni a fahimta ta wannan lokacin su yayi domin a doka dama kowane shugaban kasa yana naɗa wa'anda za su abu nan tare da shi domin ana gudun kada kada wani ra'ayi ko kuma sabuwa ko wani abu ya zo ya shige su wanda suna iya sai abin da ba daidai ba ma gwamnati. Sunana Mala Bukar Sale. Eh to dakatar nan da aka yi sha Allah in zai kama mana. a karfafa tsaro a rashin tsaron da yake faruwa a Najeriya yana da kyau. Don in ka duba a hankali wayannan ba wai sun yi abu na ba sun gasa ba ne. Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu daga wanda sallaman da aka yi ma manyan hamsoshin sojojin kasar da kuma mai bawa shugaban kasa shawara kar hakokin tsaro hada da babban sufeto na 'yan sandan Najeriya. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. matakan sabuwar gwamnatin bola tinubu a najeriya na ci gaba da jan hankalin 'yan kasar da akasari ke cewa ko da naji jama'a assalamu alaikum makonni uku kenan na sabuwar gwamnatin najeriya a ƙarƙashin jagorancin bola ahmed tinubu inda a cikinsu ta ɗauki wasu matakai musamman rushe-rushen shugabannin hukumomi da sasannin gwamnati tare kuma da naɗin wasu sababbi na baya-bayan nan shine na yi wa manyan hafsoshin tsaron ƙasar murabus tare da naɗa wasu sababbi nan take idan za a iya tunawa tsohuwar gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta naɗa manyan hafsoshin tsaron da aka saukar ne bayan tsawon lokaci na matsin lamba daga sassa daban-daban na najeriya kan ta'azzarar ƙalubalen tsaro a yayin da 'yan najeriya da dama ke ci gaba da yin na'am da kamun ludayin sabuwar gwamnatin mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya farfesa tukur muhammad baba ya ce 'yan kasar na cike da bukatar gwamnati mai fada da cikawa da kuma yin abubuwa bisa cancanta na daidai mutane sun hayaka sosai da rashin gaugawa wajen ɗaukan matakai inda da son a yi haka din sai ka ga an bar mutum a mukami wadda kuma ba wani alaman cewa ya kawo wani canji so ana iya cewa a canje-canje da yi canza mutane aka yi ba wai an canza tsari ba ba wai kuma an canza yadda ake abubuwa ba kuma kamar yadda muka gani ba wani abin da ya canza illa ma dai a wurare da yawa kamar jihar naija jihar sokoto a jihar taraba jihar plateau abubuwan nan na eh, ayyukan 'yan ta'adda sai da karuwa yi shi kansa shugaba buhari daga katsina ya fito lokacin da ya zo mulki yaya katsina take lokacin da ya bar mulki menene yanayin tsaro a katsina abu tsari ne na tsaro da kuma dabaru da kuma kawo a mutane da suka cancanta da suka san aikin da za su yi in don haka din ne aka nada shi eh, tsohon shi eh, hafsan shi ai kaga ba ba abin da ya faru kashe-kashe ake ta yi har makon da aka kusan cire shi makon da ya wuce mutane nawa aka kashe a ƙauyukan sokoto wannan ba wannan ba dalili ba ne in ma haka aka yi to wallahi kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba in don naɗe-naɗe ne bai kamata a ce e, ta'addanci ta yi yawa a jihar da shi shugaba muhammadu buhari ya fito ba amma mai aka sani abinda mutanen katsina ba su sani ba kafin ya zo mulki shi ne yanzu suka sani da shi suke abin nan haka shi ma shi tsohon hassan hasoshi in ma an nada shi ne e, kwalliya bata biya kudin sabulu ba mutanen sokoto tun ba ma gabacin sakkwato ba mutane ƙauyawa na zaune cikin kunci a don haka su ba su ga ba su ga na tabbata an ka tambaye su za su dariya za su yi kuma za su yi takaicin cewa an yi naɗi nan ne da sunansu to ai ga sakamakon menene ya faru rashin tsaro ya karu har yanzu mutane ba su zuwa gonaki a ƙasashen da ba su iya ko noman abu ɗaya a duniya da suke yi hanyar samun abincinsu ba su iya yi in ka zo titunan sokoto za ka samu yara ƙanana da mata suna yawo suna gara ramba na bara in ka tambaye su yaran da su ce ma an kashe ubanni an kashe iyaye ina yan uwanku suna can zaune karkashin gada da sauransu gaskiya in dai wannan don yaki da ta'addanci ne kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba tun kafin sauya manyan hafsoshin tsaro matakin da ya ja hankalin 'yan najeriya shine na cire gwamnan babban bankin najeriya na cbn da kuma shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc abdulrashid bawa waɗanda kuma dukansu yanzu haka suna a ƙarƙashin binciken jami'an tsaro kan yadda suka tafiyar da ofisoshinsu. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Farfesa Bello Muhammad Bada na ganin cewa irin waɗannan matakai ne in Najeriya suka yi tsumayen gani a lokacin tsohuwar gwamnatin Buhari. wadda ta sha alwashin yaƙi da cin hanci da rashawa. Hakika ne muna zaton wuta makera ba a same ta ba aka same ta a masaka. waɗannan abubuwa da ya yi farkon ba mu zaci haka za shi ba ba mu aza shi na iya haka ba sai dai mutane da suka san shi suka san inda an ka fito ma su sun san mulkin da gaske shi shike shi na sha'awar mulkin kuma ya shirya mishi akwai bambanci da wanda ke gani alfarma ne ya yi muku in ma har ya karbi mulki watan tsari irin na najeriya tsari ne mai wuya al'amari mai sarƙaƙiya inda duk ya kasance ma'aikatayya na gwamnati waɗanda ya zamanta za su yi aiki babu sani babu sabu to sai ya kasance shugaban ƙasa yana dogara akan wasu da za su ba shi sunayen mutane waɗanda zai naɗa. wannan da za a nadawa a wasu ƙasashe da ke demokuraɗiyya da suka ci gaba to za a yi mai bincike na kwakwaf a tabbatar da cewa ga kowane ɓangare ya cancanci abin nan da za a nada shi a wajen shekaru ne wajen ilimi ne wajen kwarewa ga aiki ne wajen amana ta cewa ko dan uwa ne na jini abba ya da gaskiya zai tsaya a kan shi tabbatar da ya adalci to irin naɗe-naɗe ai shi ya kawo ma ita hukuma mai yaƙi da sha'anincin hanci da rashawa tun radda an ka kafa ta waɗannan abubuwa su suka kawo mata matsala baka san mutum guda ba wanda ya rike ta wanda ka ga an kwashe lahiya la zuwa ƙarshe da yawa shugabannin ƙasar da aka yi sun ɗora mai sheta abu ne wanda ya zamanta ana ta ga duk wani ɗan adawa ko wanda ke da matsala tsakani ne da hukuma ai shi yasa ko wanne ba shi ƙare nashi lokaci kaka jan an yi kwamas da shiya to wannan shi abubuwan da suka yi ta faruwa za a ta zargin rashid bawa akan cewa ai ga wani nan ga wani nan ga wani nan bai yi kaza ba bai kama kaza ba to abubuwa ne waɗanda ita ƙasa tun ranar naɗa mutum wane ne an ka wane ne ke da hannu wajen naɗa shi watan wani ko da aka naɗa shi a kan kujera a ne yana da sauran lokaci na shi ƙware kamar mangwaro ne kana gani bai ƙi da ƙosawa ba kun kakkaɓo shi kun je wajen ruɓi ne to lalacewa za shi tun ranar da an ka irin waɗannan daɗin mutane suna da ayoyin tambaya kwarai da gaske minista na shari'a karkashi ne efcc take da irin su duka duk suna ƙarƙashi shine wanda ke duba waɗannan wurare shi yasa zuwa gaba dole sai gwamnati ta da kuma 'yan ƙasa sun duba yiwuwa irin waɗannan wurare hizan suna iya cin gashin kansu ba sai sun zama ƙarƙashin wani minista ba minista na shari'a abubakar malami so da yawa za ka iske cewa najeriya gaba ɗayan ka dube ta kowa zabura magana ta shi ke ta yi ya mallaki dukiya ya mallaki kaza mallaki kaza watan a da duk dukiyar da ma'aikaci hanyoyin da duk ma'aikaci ya bi ba ko ya yi sata ba shi bari a ga dukiya ta gani ne sai wannan irin wannan lokaci ne kake gani ko banki ma'aikaci ya zo ya ciyo bashi ya je kafa masana'antu inda yana tare da gwamnati bashi barin abubuwan na hizan ga sunan ga hili kowa shina iya ganin su kowa shina magana kowa suna ga bakin shi to amma lokacin nan na buhari abin shina da tashin hankali shina da ban mamaki waɗannan abubuwa su sun zube daraja gwamnati kanta gaba daya domin idan ka duba 2015 da muhammadu buhari ya ɗauki mulki shi da kai ne ya yi mummunan suka ga gwamnan babban bankin najeriya amma kuma daga karshe ya zauna da shi har shekara takwas kaga abubuwa ne masu sarƙaƙiya da ɗaure kai kaka an kai haka mutumin da da hawan mulkin ka kaga cewa ɓanna wadda an ka aikata an kama mutane masu waɗanda ake zargi ne da sha'anin cin kuɗin makamai waɗanda aka zargi da menene kuma duka wannan babban banki ta nan kuɗin ga ke fitowa amma kuma shi an bar shi yana sama kuma sai yanzu nan bisa ya riga wa ƙasa ta asa to shi a babban matsala ga ƙasa irin ta mu dole a duba dokoki dole a yi tunani dole a naɗa mutane a kan cancanta kuma ba cancanta kaɗai na yawan karatu na boko ba ko yawan shekaru na aiki ba shi kaɗai ba amana babban abu ce komi karatun mutum komi kwarewa ta ga aiki in ya zamba ya da amana to shugabanci gare shi aikin banza ne zai cutar da al'umma te. masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin shehunan malaman da suka yi mana fashin baki farfesa bello muhammad bada da farfesa tukur muhammad baba dan iya mutum biyu sai jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. A gaida Murtala Faruk Sanyin na, to kafin mu je ga takaitattun labaran duniya ga wannan saƙon. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa Shirin na ƙasa wata mahaɗa ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe takwas na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirin mu na hantsi. madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. takaice ƙwararru a fannin yaƙi da ta'addanci sun ce a halin yanzu nahiyar afirka ta zama wurin da aka fi fama da ta'addanci a duniya inda shekarar bara kaɗai aka kashe rabin waɗanda lamarin ya rutsa da su a najeriya dukansu a yankin kudu da hamadar sahara amma sun ce ƙungiyoyin alka'ida da is na ci gaba da yaɗuwa sun kuma himmatu ga aikinsu. su A jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana shugaban kasar China Xi Jinping a matsayin ɗan kama karya inda ya kara da cewa shi ya tozarta sosai a lokacin da aka harbo balan-balan ɗin ƙasar ta China a cikin farfajiyar kasar Amurka a farkon wannan shekara. Biden ya furta kalaman ne a wani taron gidauniyar tallafi da aka yi a California. kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da shi a ziyarar da ya kai a kasar china tare da manufar sassauta rikicin da ke tsakanin kasashen biyu a kokarin ganin ba a bata dogon lokaci ba an faɗaɗa yawan jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasa da ƙasa kan manyan tekuna domin neman wani jirgin ruwa da ya ɓace a cikin tekun atlantika yayin da yake kokarin kai mutane biyar zuwa tarkacin jirgin ruwan titanic jami'an tsaron gabar teku na amurka sun ce binciken ya kai murabba'in mil dubu goma amma ba a ga ko alamun jirgin da ya ɓata ba da ake kiransa titan a jiya talata babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sudan ta kudu ya buƙaci shugabannin ƙasar da su hanzarta aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta dubu biyu da goma sha takwas da aka farfaɗo da ita tare da kuma gudanar da zaɓe a ƙarshen shekara mai zuwa ɗan shugaban amurka joe biden wato hanta biden ya ci yarjejeniya da ma'aikatar shari'a na amsa tuhumar aikata laifuka uku na haraji da makamai ta gwamnatin tarayya a wata yarjejeniyar da mawuyacin abu ne a ɗaure shi a gidan kaso. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan Bob. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.